أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يوم ثلاثة 28 ga Rajab hijira na 435 daidai 26 ga watan 5 2014 za mu yi karatu 27 ga watan 5 2014 za mu yi karatu na shidda a cikin wannan littafi na amziya akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a satin da ya gabata mun tashi baiti na tasa'in da hudu zuwa baiti na ɗari da ɗai kuma za mu tashi baiti na ɗari da biyu abin lura a wancan satin akwai wasu baituttuka guda biyu waɗanda yana da kyau a ƙara mai san musu hankali game da fassarar da ake musu shi ne waɗannan baituttuka ɗaya na ƙarshe ɗin nan ga fassara da su cewa askarat na bi afliha aklamin sa ci Sulaiman al'ardatul kharsa'u yace al-ardatul kharsa'u gara wadda take bebanya askarat na ta tuna muna aklamin sa ci Sulaimana Cin da ta yi na sandar annabi Sulaiman alaihi salam bi akliha saboda cin takardar da ta yi waɗanda kafirai suka kulla. Haka kuma wabiha akhbarar nabiyu dama annabi sallallahu alaihi ya ba da labari da canya takardar rubutun da a cikinta bancin abin da aka raga ne cewa kan a faraja da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hidda ya abu boyayye khiba'u alguyubu abubuwa da suke gaibubbuka khiba'u ruhuwa ta tabbata lagu ga wannan abin ma'ana abubuwan suna ruhe amma a sallallahu alaihi ya bayyana shi su kamar da muka faɗi gaibi daidai har goma sha wani abu a satin da ya gabata to anan shi ko wannan baiti da za mu tashi yana mai cewa la ta khala janiban nabiyyi shi na masatku min umul aswa kullu amrin naban nabiyina fashid دت فيه محمودة ورخاء لو na nubara hunun minan na. rila mafiralin bugari silaru abinda suka nuhi a nan idan kan lura da al'amuran annabi sallallahu sallama kuma kasan matsayi ne ga Allah to ci abubuwan da ke shaguwa ta yi waɗanda zan faɗa irin cutar da kahirai suka yi masa da dai sauran abubuwa ka zaci cewa wata tozarta ce ba haka ba ne ana yi ne don a daga daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ce la ta kakka zaci janiban nabi sashen annabi sallallahu alaihi ma'ana dai kakka zaci annabi sallallahu alaihi zakara al-ba'ba wa arada al-kulla ma'ana dai kakka nuhi annabi sallallahu alaihi wasallama mudaman alhali zai tozarta hina lokacin da al'aswa'u abubuwa masu muni masatko suka shahe shi homo, daga maƙiyansa a wata nasta maimakon hina sai aka ce haihu maimakon hina amma dai na farko ya yi hituwa ga shi ne hina ɗin haka al'amurra suke da yawa mutum idan na Allah ne Allah na taɓa shi misali idan mutum ya shiga dariƙa ta bayan Allah wani littafi na'imul jinani bil iktida'i bi ahlil ihsan shi wannan littafi daga cikin abin da yake nunawa akan dariƙa shazaliya da kusan tafiya guda take da ƙadiriya kusan ma duk dariƙo an san manhajar guda ya ce da za ka shiga a cikin ɗari a kana da dukiya dukiyar ta ƙare to yi mamaki domin ka zama na Allah ka rungumi addinin Allah don haka ba abin mamaki ba ne talauci ya same ka to kaga wannan shi ya nuna shiga hanyar bayan Allah da niyyar mutum ya samu kuɗi to ba ƙaramar gurko fahimta ba ce in ma kana da kuɗin ka jira su ƙare saboda ka rungumi Allah da kyau da kyau sai ce kullu amrin duk wani al'amari na ban nabiyina da ya sabta ga annabawa duk wani babban al'amari da ya sabta ga annaba ma'ana shahe su ba shiddatu tsanani Warraha'u da yalwa mahamudatun abin godewa ne fihi ga wannan abin ma'ana idan tsanani ya same su to ka sani alama ce ta ɗaukakar surin Allah subhanahu wa ta'ala domin za a daga darajarsu. Idan kuma yalwa ta sare su, mabiyansu za su yawaita kuma maƙiyansu za su ƙare ma'ana za a ƙare da makiyansu in mabiya su kai yawa. Sai ma misali na hankali. domin ya nuna maka cewa yadda ka san wuta ɗaukaka ce ta shafi zinari ta wanke shi haka tsanani ɗaukaka ce ga annabawa sai ce lau da a ce hurun minan nari walaƙanci na wuta ya masu zai shahi annubara zinari da makatira wallahi da ba a zaɓi asfila kuna ba lin ga zinarin nan da ba a sa shi cikin wuta ba don me aka sa zinari cikin wuta wace don a tace shi ya daraja to don me Allah ke sa na shi cikin tsanani domin ya wanke shi ya wanke shi ya darajanta shi sai ya ce kam ya da yawa aka samu hannu kabba Allah Allah ya kame hannun annabi idan cuta cutar annabi ne sallallahu alaihi wasallam kasaratun yawa rau da yaji da ƙarfin hali wasu halki ya tabbata ga tare kai in ba don haka ba ya irin annabi sallallahu alaihi za a ta san a ce a cuta masa to shine ce kam yadin annabi kafa allahu wa alhali a lokacin kasaratun yawa rau da yaji da zarunta fil halki ya tabbata ga waɗannan talikai da ke son su cuta masa sahabbansa lokacin ba su da yawa amma Allah ya kare hannunsu inda a sa'ad da ya kirayi al'ibada bayan Allah wahadahu shi kadai sallallahu alaihi wasallam wa ana awwalul muslimin cikin suratul a'raf wanda Allah ya annabi shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa amsat aqza'u kwan tsaye jam'i ne na kwanzo, abinda ke faruwa ga idanun mutum to kwantsaye sun zan fi kulle mukulatin ga kowace kwaɗin jiya ta kafirai minhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana gaba ɗaya suka runce suka fi tabbatun wannan al'amari to wannan kenan ko kuma wa'amsa a ƙaza'u kwantsaye sun zamo fi kulle mukulatin ga kowace kwaɗin jiya min huta annabi Muhammad sallallahu alaihi yana da fassara ne ko dai kwanso ya kasance ga ƙwayar jiya ta kahirai don ba su ganin abin da ya kawada musu idanunsu sun bai ko kuma a wa amsat a kaza kwantsaye sun kasance fi kulli mukulatin ga ƙwayar kowace ƙwayar jiya min huta annabi sallallahu alaihi ma'ana ya runce idanu ne daga ganin cutar da suke masa ya ci gaba da ida lamarin Allah ya yi hankuri duk daga cutar da suka yi masa sallallahu alaihi wasallam to shine zai lissafa wasu daga cikin cutawar da an kawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu sunnihi su kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya to shine ce hamma qaumun wa'yansu mutane sun yi nuhin bi katlihi su kashe ma'aiki gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam amma fa abas saifu takobinsu ya ƙi kashewa din ya ƙi tafiya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai don mi kai takobi ka ƙiya wafa'an don ɗai takobi ya cika alƙawalin da ya riƙa kamar yadda talikai suka riki alƙawali za su yi imani da annabi za su girmama shi za su alfama shi ko shi takobi ya cika wannan alƙawali don shi ina kika kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa an samu haka irin su gaurasu akwai kuma wani wanda haffan ya ce ta zube da ya tsaye tare a nan sallallahu alaihi gaba da ma wani munafiki ya bi shi karshen ta bai samu nasara ba sannan akwai wani mutum wanda ya ce ko da littafi in kashe a nan sallallahu sallama ni ga wani mutum wari ya tunkuɗi na haka sai ta kwaɗe rairan takobi ya kwaɗe ga hannuna ni tabbatar da mala'iki ne karshen ta ne musulunta to abubuwan da yana da yawa wanda an ta cuta ma annabi sallallahu alaihi wasallam annab takobi ya kiya to sai ina wa fa'ati safa'u to anan sai a ƙetara can sai a ce wa Abu Jahalin an gane wa Abu Jahalin Abu Jahali A. sa'ad da ya ga unuqal fahali wuya na babban raƙumi karon raƙumi ilai ya taso mishi shi wannan raƙumin ka annahul anqa'u ka ce wata irin babban musiba ce shi al'anqa'u ko kuma ka annahal anqa'u ka ce gaggafa ce ita gaggafa wani ƙaton tsuntsu ne wanda ke hizge yara yadda kasan shaho na hizge iyan kaza haka ya kai ma yara ƙanana ana samun wannan tsuntsu a indiya da kuma egypt da kuma hijaz amma mutane suka kai ƙara zuwa ga khalid ibn sinan wa'insu sun ce annabi ne sai yin addu'a ga wannan gaggafa sai da ita da diyanta gaba ɗaya suka halaka yanzu haka babu ta suna ne kawai amma babu mai suna an ce kwanta ɗaya ya girman wani daki haka gaggafa katon tsuntsu ne kwarai amma wata shigifa take haka yanzu haka babu ta wai abu jahale lokacin da ya san ma'anar sallar sallama sai ya ga wani irin karo ya taso mai na raƙumi wuyan raƙumi ka ce gaggafa ne to a lokacin wafa'atis safwa'u sai a dawo nan wafa'atis safwa'u sai halalan dukin da ya ɗauko ta dawo mai ko kuma wa ba'ati safra'u a wata nusa irin ƙarhe shi a safra'u wa ba'at sai ta dawo ma Abu wannan yana nuni ne Abu Jahal la'antacce yace ma Quraishawa in dai Muhammad bai ba abin da ya kai ba na yi alkawali gobe zan sa ƙaton duci in azamai shi in yayi sajada in kwankwace mai kai in ya so in gani in za ku miƙa ni ga ‘yan uwa ne ko kuma za ku tare ni suka ce wallahi la nusalli muka da in abada wallahi ba za mu miƙa ka ba sai yana yi ya riki katon duci ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sajada gurin shawa na kallo kahirran nan na kallo sai ɗauko ducin nan sai da ya yi kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ya dawo da gudu gaba ɗaya launi ne ya canza hirgici har hannu ne ta bushe ya jefar da dutsen dole sai suka ce malaka ya abul hakami bi ke faruwa ya kai abul hakami don da abul hakami aka ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi abu jahal lokaci yace lokacin da ni kusanta wani irin katon ragumi ni gani ban taba ganin irin katon kai ne ba ban taba ganin irin jiki ne ba ban taba ganin irin hakura ba yace ban taba ganin iri ne ba da dai ya inda na ki sai na tafi wallahi da ya canye to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zalika jibril laudana minni la akhadha ai jibril ne alaihi salamu da abu jahal ya kusanto ne wallahi da ya kama shi da tsoron da akari da abu jahal ba zai zai yakin badar ba a kashe shi can wannan a ra'aitar lade yanha a abdan idan sallah wannan a cikin suratul alaq to mun ji matsala ta farko abu jahal ya zo katon duki don ya azama a nai muhammad sallallahu sallama ga da ta fashe gare shi to sai kuma matsala ta biyu da abu jahal ya gamu da ita waton wannan matsala ta biyu akwai wani da ake ce mai irashi suna ne ka halum ne iswamin ne ka halata ibn irashi ne al ne abin amr ibn gausi shi wannan irashi ya kasance abu jihali ya an san mai kuɗi da suka yi ciniki ya kibiya da ya kibiya sai yana neman agaji sai kurai shawa waɗannan kwa kafirar suka ce kai babu mai an san ma kuɗin nan sai wancan suka nuna annabi muhammad sallallahu kuma sai haka bisa ga izgini ya kote wurin annabi sallallahu alaihi ya gaya mishi alaihi sallallahu alaihi ya taho tare da shi wannan gerashi yana ƙwanƙwasa ƙofar abu jahali abu jahali ya ji wani irin fatsa ta yake to da ƙarfi ta ma'aiki na cewa ya biya bashi dole ya sauri ya biya bashi don lokacin wani irin ragumi ya biya zaburo mai haka to shine za a yi magana a nan shi ne ce wakta bahun na biyu annabi sallallahu alaihi ya nemi ya biya daina irashi bashi na irashi wakad haƙiƙa bai uruci nikin abuwa hali wasu rabu da sai suwa ta yasa a yayin wuri don bai biyan shi. wara al-mustafa ya ga zaɓaɓɓen nan a tahu ya zo mai bi malam yunjin na da abin da tsira ba za ta tsira tasowa wa min hungare shi dunar wafa a in ba sai ya biya bashi ba a wata nisa, bi malam yunjin ni hudunar wafan na cewa wa wa ya ya zo mai bima da abinda annajja'u wata nusa babu hamza ga wafaru dunal wafan najja'u ita ko jimu za a yi mata shadda da wata ne sama kenan annajja'u mai yawan gaugawa ga tsira mai yawan tsira ma'ana mai yawan hitar kudu to ko shi lam yanji minhu ba zai tsira ga wannan abin da ma'aikin zo mai dunal wafa in bai biya bashi ba Kuma shi abu jahali ma karon nan na da kadara ahu min qablu ya gane shi kamin haka wai irin wanga karo na raƙumi shi na ya gane lokacin da ya so ya hana mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qablu kamin wanga lokaci na biyan bashi wani na mamaki a ce ya gane shirin nan ya ga jibrilu kuma ya sake ganin jibrilu alaihi salam da aka yi tun lokacin ba halaka shi ba ba ya ga jibrilu so biyu aka ce an yi haka ne domin hikima ta bayyana ya ta ganin aya da mutane ne su yi ta ganin aya idan suka ki dawowa ƙarshen ta haɗa su duk yakin badar a kashe su to shi ne ya ce ma lakin sai dai ma yu'addul khata'u ba sai an tsaya ana lisafa kurakurai ba ala mislihi ga irin Abu jihali don kurakuran sun yau ya ga Jibrilu can bai bai wa wurin ya hana sallah sannan nan ga bashin irashi ya sake ganin Jibrilu alaihi salam amma duk da haka bai wasu ba kuma haka ba irin Abu jihali aka tsayawa ana lisafa kurakurai da saboda sun yau kamar misali ka samu wani sahabi irin abubakar siddiq radiyallahu anhu sai ka ce ba iri ne aka tsayawa ana lisa wa ayyukan alheri ne ba saboda sun yawa radiyallahu anhu turan dan ce wanda ma ala dasi ya fi balaga da suke ce alai a ce ba bisa gare shi ma'ana duk da iri ne mai hali iri ne bai kamata a tsaya a bisa kurakure ne ba saboda sun yawa kwalle shi ke kamar ka ce mutum misluka la yabkhal irin ka bai kamata ya ruwa ba ya fi ka ce kai bai kamata ka yi ruwa ba a irin kama mai kyauta irin ka bai kamata ya ruwa balle da kyauta iri ne na asali nan saboda hasiri ga bangare na balaga wani na iya tambayar ya aka yi yanzu an tare abu jihali ga wannan ba a bari ya kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi amma can farko har da mahaifa ya sa ububatun azimu aini ya azama annabi muhammad har fa'imatu alaiha salamu ta soki wannan haihuwa din to ya aka yi haka suka ce ai da baya ya musu addu'a abin da ma'aikin ce sai da ya game addu'a ya jefa wasu kuma ya ce Allahumma alaika bi quraish ya Allah ka isar min da qurayshawa ashe an ka taba addini kana mugun addu'a Allahumma alaika bi amr ibn hisham shine abu jahal wa utba tabni rabi'ata kaji wani babban kare wa shayba tabni rabi'a والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد shi amara shi na aka kawo in kun cewa abu ɗalibin ya rike shi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a kashi ina jin mun gabata wannan magana ibnu mas'udin yace lalle don na gane su gaba ɗaya ga yaƙin gari ya badar gaba ɗaya an ja su giriri sai cikin kalibu din na ta badar ce ta gaba ɗaya to malamai suka ce ana nufin mahi yawa domin Amara ba a yakin badar aka kashe shi ba a ƙasar habasha ethiopia aka kashe shi mummunan kashi shi ko ubatu lalle da shi aka yi yakin badar amma sai da aka sai as-safra bayan badar aka kashe shi rika shi aka yi ga hannu shi ko batun abin mu'aidin wanda da ya sa ma'aiwa ga ma'anai muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko umayyatun muhalfin mai gidan bilal radiyallahu anhu wanda ya wahar da bilal bilal ne zai shiga yakin badar ya ce la na jautu illa jauta ko ni ko kai to lalle da badar an ka kashe shi amma ba a jefa shi cikin rijiya ba wanda wanda aka jefa sauran kanana saboda gaba ɗaya ya kakkare ya ya mutu alaihim la'anatullahi sun hadda annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai sun hadda sahabbai kwarai to bayan da zai ci gaba da ba, abubuwan da kahirai suka wa alaihi sallallahu alaihi wasallam mun jina na Abu Jahali sai ce hammalatul hadabi mai yawan dokan yanga wanda to hammalatul hadabi to ana ce mata ummu jamil ita ce matar abu lahabi kuma ta yi haka ne domin ta yardar da mijinta saboda bai son musulunci duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tallata musulunci sai dai ce mu ƴan uwa ne ba mu yarda da shi ba na farko yarda da shi inda abin kware ne mu za mu fara yarda da shi to hammalatul hadabi mai yawan ɗauko yanga wa adda ta yi tattalin alfihira babban dutse da ka cika hannu shi alfihir wata ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka anna halwar kawo ka ce alfiri da ci ma'ana kurciya mai yawan gashi mai gaugawa yau mai ne ne ja'ad da ta zo ga zuba alhali ta yi tankal da bushi wata ja ja'ad gaizon kuma an ce gaizon ta yi don ga zuba ka cika da hushi abin da ka so ka aiwatar suwa ka aiwatar shi amma gaizon abin da ka so ka aiwatar suwa ba ka aiwatar suwa ba to ya yi dacewa da ita a ce mata gaizon wancan nufa ta ke gaskiya yau ma ja ja'at gaizon ta kolo tana cewa abin misliya yanzu da iri na yi ƙalul hijau aka faɗin zambo min ahmadin zambon da ya hito daga ahmadu wai qur'ani da aka ce tabbata da abi lahabin har zuwa ra'atu da sallallahu sai ta ce zambo wanda ya fito min ahmadin saboda suriya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkire qur'ani ta wajen kansa ko ko a min ahmadin duk sai mun taba ahmadu wai bai sai an taba shi a tsakar da aya kenan ba ta ji to wannan lokacin ta tana cewa iri na za a wa zambo alhali ne a shugaban gaba ɗaya gano masa zuɗi. nan abin lura lokacin da tatto tana waƙa ta zambo ta ce mu muzammaman ƙalaina wa daina ko na. ta ce mun ƙi mu wai Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun ƙi addinin sa ba mu in ji ta ita ummu jami'in din da ta ɗau buƙatar dutse ta nuhu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana tare da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai ya ce masa hakika innaha imra'atun baziyya hakika mace ce marasa marashiya kunya mara kunya ai ma'aiki da ka tashi da yahi alayhi sallallahu alaihi wasallam inna halan tara hakika ba za ta gane ba to tana zuwa ba ta koga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa Abubakar ina abokin ka din ya yake nan ake nan zango saboda na taba shi ta ce wallahi da na isko shi da na buga mai wannan babban doci gaba baki la ilaha illallah a ko san da abubakar ba zai yanta ba ƙarshen ta dai bata gaishe ba ta ce ai ni an san mawaƙiya nake ta ta wancan waƙa ne sai abubakar ya ce wallahi la ya shi yar shi kan bai waƙa ai sai ta juya bayan ta juya ma'aiki na wurin ba sai abubakar ya ce halar zai bata gane ka ba sai a daga sallar ya ce ai mala'iki ya kama ruhi ne da hikaya kai ne bata gane ni ba ko kuma a wata riwaya cewa Allah ya kare ganin ta bata ganni ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna mamaki ba za ku yi mamaki ba Allah ya juyar da ni daga cutar Quraishawa domin suna faɗa min magana mai nauyi suna yi suna zambo ga muzammaman wa ana Muhammadu ba muzammamu nake ba don haka da muzammamu suke dan can muzammaman ce. da sunan lalata sunan Muhammad wannan Bukhari da Ahmad da Abu Nu'aym duk sun rawaito wannan to sai wannan wurin da muka faɗa yanzu a kasa wannan littafi hudu ya ɗauki kashi guda shine baiti na ɗari da sha hudu kusan an ɗauki kashi guda bayan haka sai bayani akan inda aka sama alai muhammad Sallar sallama dai to shine ce wata wallata ci gaba ta ba da ba wa mara a ba ta ga anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin aina ta yaya ina ne mukulatun amya ubaye idiya makartatta tare sa ka ganin rana yau kuma makartatta ba ya za a yi kahira ta ga Muhammadu rasulullahi shi dai shi kafi to nan ne kashi ɗaya da hudu to bayan haka kuma zai ci gaba da lisa ba wasu abubuwa da suka kasance ga alai Muhammad sallallahu Sallama na cutar da aka so a yi masa na kozinin ɗinsa aka sa masa dai amma duk da shi wannan ba Yahuda Zainab ta musulunta sai dai ƙarshen ta a yi mata haddi bisa ga akwai wani sahabi da ya wafaci sanadiyar wannan dagin da aka sa ɗin kamar da dai bayani in Allah su ya sati za mu shiga da yi kusan inda muka tsaya shi ne baiti za mu tashi baiti na dari da sha biyar baiti na dari da sha biyar ina roƙon Allah su wani ta'ala ya ƙara yi mana rore baki dai a tuƙaice dai mun ji magana ta cewa a zai Muhammad sallallahu dukkan abin da ya shafe shi kakka doki zai rage darajarsa zai ƙara daraja ta ne kuma ya kawo mana bayanin irin wanda suka nahi kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya kare hannun nau'in nan da suka nahi kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal ma ya so yin haka su biyu kuma ya bayani akan wakka hamalatul hadabi to har yau ne Allah ta mu da sashi za mu tashi ci gaba inda wata Zainab ta so ta sa dahi ko a ce ta sa dahi ga kafaɗa akuya don ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam na son din ta shawarci yahudawa ta akuyar da kanta ta yi bayani cewa kakkace ina da dahi a cikina to shi ne dai zai bayani a nan wani Allah ya so har zuwa batun shaima'u radiyallahu anha da halimatu sa'adiyya da kuma ci gaba da yawan da bi'u da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala